bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 24 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1000 da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha biyar haka ne sha biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu tafiyar littafin da ke nuna mana haɗarin kafirta dukkan musulmi wanda ya yi kalman la'ila illallah dukkan musulmin da ya riga ya yi kalman shahada baya halatta a fitar da shi daga musulunci sai da dalili tabbatacce kamar yanda faɗin kalman shahadarsa ta tabbata yadda aka tabbatar ya faɗi kalman shahada to haka muke so a tabbatar cewa ya kafirta an gane ku to yau za mu tashi tafsirul hukam wa wulatul umur بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تكفير الحكام وولاة الأمور كافر سمو كنتا كما سجاو غورانشن الأمر شو أغبني كينا ثم إن الأمر يكون أشد خطرا إذا نسب التكفير إلى ولاة الأمور sannan lallai al'amarin yana kasancewa mafi tsananin haɗari idan aka jingina shi zuwa ga masu mulki mahukunta an gane ku kalmar kafirci jingina shi ga kowa hadari ne amma ya fi girman hadari idan an jingina shi zuwa ga masu mulki wa wulatul umur humul ulama wal umara su wane ne masu jagoranci al'amura masu jagoranci al'amura su ne malamai da shugabanni wayannan bangarori guda biyu idan an kafirta su ba ƙaramin ɓarna ke shafan al'umma ba an gano wannan aiki kafirta manyan malamai kafirta shugabanni yana da matsar hadari ga rayuwarmu na addini da kuma duniya idan an kafirta malamai to abin yana janyo barna ga addininmu gaba daya idan kuma an kafirta masu jagoranci abin yana janyo barna ga addininmu da mu na'am وولاة الأمور هم العلماء والأمراء لقوله تعالى wato masu jagoranci al'amura su ne malamai da kuma shugabanni saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri minkum da masu jagorancin al'amura daga cikin ku wa ulil amri kama qala ulama'i tafsir wato su ulul masu jagorancin al'amura kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa humul ulama wal umara su ne malamai da masu mulki an gane malamai suna jagorancin addini su kuma shugabanni suna jagorancin duniya لأن العلماء يتولون أمور المسلمين في بيان الشرعية والدعوة إليها. لما للي معلمين سنة jagorancin الأمر المسلمين a wajen bayanan shari'a da kuma kira zuwa ga shari'a ɗin. kuna ne ku eh, malamai suna jagorancin al'amuran musulmai wajen bayanan shari'a da kuma kira zuwa ga shari'a والأمراء يتولون أمور المسلمين في تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها سوكما شو هذا بني سنة جبنت سنة جاورن شف الأمر المسلمين تبنغرن زرتد الشريعة da lizinta wa mutane su bi shari'a an gane ku? shi malami nashi ya bada fatawa su kuma masu mulki su zartar da wannan fatawa din idan malami ya ce duk wanda ya zagi manzon Allah ya yi ridda to su kuma shugabanni sai su kamo wanda ya zagi manzon Allah su hukunta shi idan malamai suka ce duk wanda ya saci dukiya wanda ya kai rubu dinar za a yanke mishi hannu sai shugabanni sai su ce to a kawo barawon in an samu barawo wanda ya saci dukiyar da ya kai rubu dinar kuma an samu shaidu tabbatattu cewa lalle ya yi sata to aikin shugabanni ne su zartar mai da wannan hukuncin na yanke mai hannu idan malamai suka ba da fatawa cewa duk mutumin da ya zina ya taba aure a jefe shi in bai taba yin aure ma a yi masa bulala ɗari to yanzu idan an kama mutumin da ya yi zina malamai suka yi bincike suka tabbatar cewa ya yi zina ko kuma malamai kai aikinsu ne su ba da fatawa in ce kawai duk mutumin da ya yi zina in ya taɓa aure ga hukuncinsa in bai taɓa aure ba ga hukuncinsa an gane shi malami kawai zai ba da fatawa ne babu ruwan shi da binciken wanda ya yi zina da wanda bai yi ba shugaba ne in aka ce wane ya yi zina shugaba zai bi kwakwazi ya duba da shaidu da kaza ya tabbatar ya yi zinan idan har ya yi zinan da gaske sai shugaba ya zartan mai da hukuncin da ya dace da shi an gane wannan ko to kaga a shekarun kowanne Allah ya riga ya raba aikin shi ya bashi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rahiyati kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowanne za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo malami ne aka bashi kiwo an ba malami kiwon ya karantar da al'umma addini an ba malami kiwon ya ba da fatawa an ba malami kiwon ya kula da ainihin mutane abinda Allah ya hana ya hana su abinda Allah ya wajabta ya wajabta musu abinda Allah ya mustahabbatar ya ya mustahabbatar da shi su kuma shugabanni suna su zartar da hukunci da tirsasa wa mutane su yi abin da ya dace an gano wannan ko to kaga kowane bangare yana da amfani sai malami ya bada fatawa sa'annan shugaba ya zartar yanzu a nan wajen yanzu kaga tun da Allah ta'ala ya riga ya ba kowa matsayinsa ya ba malami matsayinsa ya ba shugabanni matsayinsu to haramun ne kowane bangare ya shiga cikin aikin kowane bangare shi yanzu shugaba wanda ba shi da ilimin addini shi ba malami ba ne babu wanda ya ba shi damar yin fatawa idan matsala ya taso na yin fatawa wajibin shugaba ne ya tura al'amarin zuwa ga manyan malamai fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamun wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf aza'u bi wa law raduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum saboda haka idan al'amari ya taso na fasawa idan al'amari ya taso na yin wa'azi ko abin da ya kama da wannan aiki ne na manyan malamai saboda haka sai shugabanni su miƙa al'amarin inda ya dace idan al'amarin ya taso da yake da alaƙa da zartar da hukunci da kuma tirsasa wa mutane yi kaza da kuma yin amfani da ƙarfi a hana wani abu wani aiki ne nawa aiki ne na shugabanni yanzu misali idan an zo aka zo unguwanka kai kana matsayin malami kaga mutane sun zo an zo da makaɗa ga 'yan mata nan sun fito tsirara ga maza nan sun kewaye su ana kada ganga ana rawa ana kada ganga ana rawa ga matan aure da yan mata da waye ga maza nan sun kewaye ana ta kallon haramun ana kada kadi a nan wajen bai aiki malami yanzu aikin malami ne ɗibo ɗalibai da shi da ɗalibansa su zo su shiga wannan waje su yi amfani da karfin su hana aikin wane ne aikin shugaba ne malami abin da yake iyawa ya kirawo shugaban wanda ya shirya wannan abu in ya kirawo ya ce bawon Allah wannan abin da za ku aikata Allah ya hana kai ka san wannan abin ga 'yan mata nan tsirara ga maza nan balagagu sannan kuma gashi za a yi kiɗa a ƙara taimaka ma shedan kuma yana iya faruwa wannan abin haramun ne ku daina ku yi tsoron Allah idan malami ya faɗi wannan idan sun saurara alhamdulillah ta malam ba ta wuce me amin haka, idan malam ya yi nasiha ba a ji ba sai malam ya ɗauki al'amari zai kai zuwa ga masu zartarwa sai kai zuwa ga masu tirsasawa sai malam ya ɗauki al'amari ya kai ma hukuma ita kuma hukuma sai malam ya gaya masa wannan fa abin da ake aikata haramun ne ku yi wani abakan shi to yanzu aikin hukuma ne su hana idan hukuma ba su hana ba kai malami kayi naka aikin wa ma alar rasuli illa albalagul mubin yanzu kai aikin ka ne ka ba da fatawa ka gaya ma hukuma waɗannan mutane sun yi haram ya kamata hukuma ta duba al'amarin to nan waje yanzu idan sun ci gaba da yin wannan abu hukuma ba ta hana ba gobe kiyama Allah zai tambaye ka a'a me Allah zai tambaye ka shin ka gaya ma waɗannan mutane cewa abin da suke haramun ne ne tambayar da Allah zai ma ka gaya musu wannan kaɗe-kaɗen da suke yi da raye-raye shi suna mata suna kaɗa jiki suna kaza ana kiɗa ana batsa maza suna kallo ka faɗi cewa wannan abin bai dace ba sai ma ce wallahi na faɗi wannan na gaya mutanen cewa haramun ne su daina amma sun ƙi dainawa ne sai Allah ce to kai malam ka gama naka aikin sai a kira shugaba kai kuma shugaba da aka baka ainihin wuka da nama a hannunka da aka zo aka gaya ma cewa waɗannan mutane suna kaɗe-kaɗe suna raye-raye ga maza suna kallon su shin wani hukunci ka zartar sai ce babu hukunci na zartar ni na ɗauka ai ƙasa ce ta demokaratiyya kowa yana iya yin abin da ya gara ma to a nan wajen yanzu kaga kai malami ka tsira yanzu shugaba ne tsakanin shi da Allah kuma kun gane ku yanzu idan aka idan malamai suka ga wani mutum yana sata aikin malamai ne su nuna mai sata haramun ne kuma idan an kama barawo ya yi sata ba aikin malami ba ne yanke mai hannu aikin malami shi ne ya sanya a kama shi a kai ma hukuma idan an kai ma hukuma sai hukuma ta duba in an samu tabbas cewa ya yi sata a yanke mai hannu amma ba wannan ba haƙƙin malami ba ne ya aikata wannan haka nan abin da ya shafi ridda cewa wane ya fita musulunci shi dai malami zai yi bayanin ƙa'idoji da sharɗa da abubuwan da ke sa mutum ya kafurta idan malami ya gama wannan bayani sai ya damɓa al'amarin zuwa ga shugabanni idan an ga wani mutum ya aikata irin abin da malamin ya ce kafirci ne sai shugabanni su duba in sharɗi ya cika in komai da komai sai a zartar mai da hukuncin ridda an gane ku amma zartar da hukuncin ridda baya hannun malamai malami ba shi da iko ya ce ni malam wani na ba da fatawa duk wanda ya ga wani ya kashe shi saboda ya kafirta malami ba shi da iko ya ce duk wanda ya ga wani ya kamo shi ya kashe shi ya yarda bai da wannan iko shi dai malami zai yi wa'azi kaza ridda ne kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza kaza ne su kuma hukuma in sun ga mutum ya yi aiki irin wannan aikin su su hukunta shi an gane gobe kiyama Allah zai tambayi malami akan ka faɗa malam zai ce ya faɗa su kuma shugabanni kun zartar ke sun zartar to kaga wa'annan su ne ulul amr akwai sanda in kai wa'azi kawai wa'azi kan wadatar in ka zo kai wa'azi ka ce kaza ba shi da kyau ga mutane sun bari wani duk wa'azinka ko da ka bi kowa hikima wani ba zai saurara ba dole sai hukuma ta yi amfani da karfinta ta hana shine maganar Umar dan Abdulaziz Allah ya masa rahama inna Allah lalle Allah ta'ala yana yadawa da da ainihin sarauta abinda baya yadawa da alqur'ani wani lokaci Allah yakan yada da sarauta kaga qur'ani yayi wa'azi yayi wa'azi ba saurare shi ba sai shugaba ya amfani da karfin ikonsa da karfin makamansa ya hana kuma ga abin ya hannu an fahimci wannan ko Da saboda haka waɗannan su ne in ka ji an ce ya ayyuhal Amadu a atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum waɗannan su ne ulil amr malamai da shugabanni فإذا وقع التكفير لهؤلاء فليس جناية عليهم لأشخاصهم إذا كافر ساوى يا أوكوغا وإنن aka zo aka kafirta manyan malamai aka zo aka kafirta shugabanni masu mulki to ta'addanci bai tsaya kansu ba su kaɗai. ku fahimci wannan da kyau jama'a idan an kafirta malamai ko an kafirta shugabanni wato ta'addancin kafirtawan bai tsaya ga malaman ba bai tsaya ga shugabannin ba kuma inda na'am illa hadha la yabugu bi ashkhasihim domin kafirtawan baya cutar da shakhsiyan malaman baya cutar da shakhsiyan shugabannin li'annahum ya'rifuna anfusahum wa la yahummuhum al-qawl domin su malaman sun san kawukansu su shugabannin sun saka kansu in ka ce wa mutum kafiri ai shi ya san ko ya yi rida ko bai yi rida ba ko in ka ce malam wane ya yi rida to ai malam wane ya san mataki ya yi rida ko bai yi malam ya sani in ka ce wa shugaba ya yi rida shugaban ya san ya yi rida ko bai yi ba to wa'annan sun san kawo kansu kuma wannan magana baya damun su an gane ko وقد قيل أشد من هذا لمن هو أفضل بكثير من هؤلاء حقيقة أم بدأ أقول لي بوانا سنني قوان دي بوانا من درجة تيوى أنغاني وان دي بوانا من درجة أم أنغايا مي كلمة ما دي بوانا قيل للأنبياء ما أخبر الله عنه في قوله تعالى أنشي وأنبوا أبن الله يبام الأباري إن دي يشيوى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هكذا ونقدر ساقو بتأذوا بقى ونكذوا قبانوكم face sun ce masa mai sihiri ko mahaukaci duk ɗan saƙon da ya zo duk manzan da Allah ya turo yana yin da'awa face mutanen da aka turo manzan zuwa gare shi sun kira shi mai sihiri ko mahaukaci har ma Allah yake sa zuwa a tawasau bihi wai shin ko suna mu juna wasiya ne sai to su kafiran magana su ɗaya ne a kowane zamani duk sanda manzon ya zo sai ka ji an ce sahir ko a ce majnun shin suna mu junan su wasiya ne da wannan magana kaga shi in har manzanni wanda su ma'asumai ne su amma kuma gashi nan mabiya sun ce musu kafirai mabiya sun ce musu bokaye mabiya sun ce musu masu sihiri to wane ne zai tsira daga aibantawa babu ko shi dai malami zai iya yin kurakurai amma manzanni ba su da kurakuran to manzanni ba su da kurakurai an kira su mahaukata an kira su bokaye an kira su masu sihiri to kai malami za ka tsira daga wannan ba za ka tsira ba an gani sauraka don ka ce wa malami kafiri ko ka mai dan bid'a ko ka ce mai zindiki an gane ku shi wannan abun malamin ya san kansa wannan abun ba zai yi wani tasiri ga malamin ba fitinan zai shafi al'umma ne kafirta malamai ya shafi al'umma ne kafirta shugabanni bala'in na komawa ne kan al'umma kun fahimci wannan ko na'am وتكفير ta الأمور يتضمن مفسدتين عظيمتين كافر masu jagorantar al'amura. yana kunsan barna guda biyu manya-manya barna guda biyu ne manya-manya ke biyuwa baya in an kafirta malamai ko an kafirta shugabanni mafsadatin shari'iyya wa mafsadatin ijtima'iyya akwai barna ta bangaren shari'a akwai barna ta bangaren taron jama'a al'umma amma mafsadatu al-ijtima'iyya amma mafsadatu ash-shar'iyya amma barna ta bangaren shari'a ba fahiya anna al-ulama alladhina atlaq أطلق عليهم الكفر فهي أن العلماء الذين أطلق عليهم الكفر لن ينتفي الناس بعلمهم kun ji wannan hukun wato banna ta bangaren shari'a shine malamai wanda aka saka musu karman kafirci mutane ba za su taba amfana da ilimin su ba a gani malami ne yana karanta da al'umma al'umma suna fa'idantuwa da shi sai aka ce malam wane yayi radda to duk fata wanda ya bayar mutane za su kiyaye fatawan shi zai to karantar wanda yake yi da fata wanda yake bayarwa an daina sauraren shi wannan an cutar da al'umma ko ba cutar ba mutumin kirki ne malamin bai kafurta ba ya kamata al'umma su saurari fatawan shi su amfana da fatawan shi sai gashi an ce malam wane ya yi ridda ko mutane suka gamsu ya yi ridda kuma zai iya yiwuwa wannan malamin da aka ce ya yi ridda ya fi mutanen da suke cewa ya yi ridda amfani ya fi mutanen da ke bata shi amfani su mutanen da ke bata shi zai iya yiwa sun bata shi ne saboda hasada ila suna ganin ana sauraren shi sai suna so su yi duk wani abin da za su yi su bata shi don a daina sauraro suka ce yayi rida to wannan cewa yayi rida bannan ba ya tsaya kan malamin bane bannan zai shafi al'umma ne saboda al'umma fatawan shi mai amfani wanda za su amfana da shi ba za su ƙara tambayin shi fatawa ba saboda jiri ne shi an gani haka nan ka zo ka jingina wa malami wasu irin aibi ka jingina mai kariya, ka jingina mai wasu irin aibi don ka bata shi kana so ka hana al'umma sauraren shi ne na fatan gane wannan kamar yadda na baku labari an taɓa samun wani ɗalibi yana fada a wani sunna ne yanzu wai yana so ne ba ya ɓata ni gaba ɗaya a daina masauraro ɗalibi ne da sunna sai je yawo ya samuwa da kasan mala ya yi kaza yi kaza yi kaza wallahi haka ya ta shirya ƙarya daga bayan sai maganin ya dawo zuwa gare ni malam me ka da wani ya ce kayi kaza ya ce kayi kaza ya ce ka shi wallahi duk maganar da yake fara ƙarya ne yace kuma in har da gaske ne na faɗi wannan magana ni ba ma ba bane ya same ni mun nasiha to to bai same ni mun nasiha ba sai dai ya samu wani kaza kaza kaza kaza har ya samu ɗalibai na kusa kusa da ni su zuwa karatu nan wajen kaza kaza kaza kaza kaza ga inda ya dace garin rinka zuwa karatu nan kamar misali a dinga zuwa karatu wajen malaya malaya masu mai zunubi ne a ringa zuwa wajen mala'ika wanda baya zunubi ina fashin gane wannan to kaga irin wannan abu shine ake magana in har ka hana mutane fahimtar malamin malamin na malamin sunna ne malamin na dan salafiya ne to in ka ce kar a je karatu wajen shi wajen wa za a je duk inda za a je sai an samu wannan malami da irin kuskuren wannan ko kuskuren ma da yafi na wannan shine amfanin kasancewa babu wani mutum wanda aka halice shi masumi ibn taymiya yana magana sahabbai bayan ya gama yabon su ya musu kirari ya musu kaza sai ka shafa ka ku yi tsammani wannan yabon da muke masa sahabbai muna nufin sahabbai sun tsira daga aikata zunubai shi sahabbai za su iya aikata manyan zunubai da ƙananan zunubai ya ce amma suna da wani irin falala da wani irin rigayi wanda ke wajabtar da a gafarta musu abin da suka aikata in ma sun faru in ma ya faru haji magana ibn taymiya duk da cewa sahabban za su yi kuskure amma fa akwai ayyukan da sahabbai suka aikata wanda suka cancanci su kankare wa wa'annan kurakuran ko to kaga sai mutum ya kawo aibin malami malam wani yayi rijjan ne mai hujjan ka na rijjan shi malam wani yayi bid'a ne mai hujjan ka na bid'an shi ko kuma kiyayya ne kawai da fatanci kana so ka bata wani malami shi yasa ka aikata wannan abin misali an gane ko to duk mutumin da kaga yana so ya bata malamin sunna to yana so ya haramta ma al'umma sauraron fatawan shi ne yana so ya haramta ma al'umma ainihin fa'idantuwa da ilimin sa wannan mutumin ya kamata al'umma su yake shi ba ɗaliban sunna ba su da maki kamar shi an gane ko babban maki ne ga ahlus sunna me yasa muke kin shi'a in shi'a suna so su haramta mana fa'idantuwa da sahabban manzon Allah suke sahabbai sun yi rida sun ce sahabbai kaza in shi'a sun ɗauko kokariya da ƙazafi da kaza sun mulmulawa sahabban manzon Allah haka nan wannan ɗalibi mai da'awun suna haka yake ɗaukan ƙarya ya mulmula mu burin shi ya cimma wani burin shi na siyasa an gani yana so ya mai da salafiya ta zama apc da pdp a yi su salafiya za a zo a siyasantar da salafiya kuma ce na aiki salafiya ba na wani malami ba ne salafiya ba na wani mutum ba ne karantarwa ne idan abin da mutum yake karantarwa ya ma kala an gane ko amma a zo a bangarantar a ce salafiya na malam wani da na malam wani akwai salafiya na wani malami babu saboda haka wannan shi ne Ka kaga mutane sun sa kansu kawai ba su da wani aiki sai zagin malamai da bata su wa'annan mutane gaskiya shaidanu ne an gane kamar yadda na faɗa kowane malami duk yadda malami ya kai ga addini insha Allah sai an kama shi da kurakurai kuma in dai dan adam ne za ma iya kama shi har da laifuffuka amma abu da ka duba za ka duba kyawawan ayyukansa da munanan ayyuka wanda suka fi yawa hmm? idan hidiman da yake ga musulunci ya ninninka kurakuransa to wannan hidiman ya riga ya rike ni kurakuransa innal hasanat yuzhibuna sayi'at zalika zikra lizakirin kun fahimci wannan ko to shine abin da ake faɗa nan su malamai wanda aka wawai wawaita musu wannan kafirci mutane ba za su taba amfana da ilimin su ba fa shikenan wa'annan mutane in sun gano irin wa'annan mutane ya kamata a sanya musu karan tsana domin miyagun mutane ne mabannata ne a cikin al'umma an gane ku na'am wa alal aqalli an yahsila at-tashkik aw shakk fi umurihim kai alal aqall wani irin sanya shakka wani irin shakka a sa shakka a cikin al'amuransu karancin abu ya zama to ana shakkan maganarsa malam wani ya ba da fatawa na ji labarin shi ba an ce ba mutumin banza ne ni fatawan shi ban cika yarda da shi ba dalili saboda wani ya bata yanzu dan shi a yaji an ce sahaba annabi sun faɗi magana ya kuke yi zai yadda ba zai yadda ba saboda an riga an bata mai sahaba annabi ƙarya da gaskiya an cakuɗa an yamutsa don a ma wani buri an gani so asalin wanda suka shirya abin da gangan suka yi su yi farfaganda su bata sahabban manzan Allah su cimma burinsu an gane haka nan daga wanda kamar yadda nake yawan magana kan 'yan najeriya da suke yawan sukan shekara biyu bin haji al almarkali ai haka ne suna bata shekara biyu da farfaganda da ƙarya in ka ce musu a wanda littafi za a samu wa'annan maganganun da kuke faɗa babu to mutumin da yake kokari ya yada addini da ƙarya yana so ya yada addini da farfaganda a ina zai samu nasara ba zai samu ba an gane ku akwai mutanen da ke ganin algaya tubarirul wasila suna ganin eh wani ba na son shi kuma ina son bata shi to kana so ka bata shi ka faɗi gaskiyan kurakuren shi mana in har yana kurakuren in ko baka da shi ka haƙura ka bashi da Allah mana an gane to wannan shine na'am وحينئذ يكون هذا الرجل الذي كفر العلماء يكون هاجما للشريعة الإسلامية. ألوك تشنن sai ya zama to wannan mutumin da ya kafirta malamai zai zama to yana rusa shari'ar musulunci kenan kamar yan shi a yanzu da suke yi suna rusa shari'ar musulunci an gani hakanan yan hatajiya da suke suka malaman salafiya suna rusa shari'ar musulunci hakanan yan sururiya da suke suka malaman salafiya suna kiransu malaman haila da jinin biki malaman malamai wanda gidadawa malaman da ba su san zamaninsu ba malaman da ba su san ba to duk irin waɗannan malaman wato suna so ne su rusa musulunci suna so su amfani da propaganda da ƙarya wajen ƙoƙarin tabbatar da manufarsu na'am li'an shari'at al-islamiyya tatalaqa min al-ulama lalle shari'a musulunci tutalaqa min al-ulama tutalaqa lalle shari'a musulunci ana karban shi ne a wajen malamai to idan ana so a rusa shari'an ya za a yi yawa idan aka fito a fili aka soki shari'a za a gane cewa mutum zindiki ne idan mutum ya zuciya shi gaskiya ba bai yadda da qur'ani ba bai yadda da hadisi ba za a gano shi to kawai sai ya fara zuwa malaman da ke karanta da shi sai ringa sassaƙan su sa in ya sassake su to babu wanda zai iya maka bayanin addinin ka gane dama yana so kada a fahimci addinin ne yawa in kuma ya fito ya ce jama'a A daina karatun ƙur'ani da hadisi babu kyau za ku gano cewa wannan zindiki ne make musulunci sai ya zo yana rarage bi haka yan shi'a da sun fito wa mutane a mutum cewa ƙur'ani ne ba su yarda da shi ba ko hadisin manzan Allah da da wuya su samu mabiya amma sun yi amfani da wani dama ya ce sahabban annabi ne ba sa so amma suna son ƙur'ani da hadisi an gane ai suka ce kuma tunda sahabban annabi sun yi rida da safan mutanen banza ne duk ruwayar da sahabbai suka ruwaito ba za a yi aiki da shi ba sannan ƙur'anin ma da suka rubuta ba wai ba su yarda da ƙur'ani ba inji su a ƙur'anin da abubakar da umar ƙur'an da aka rubuta zamanin sahabban nan shi suke shakka kan shi kaga a nan wajen za su iya samun dama su cimma burinsu a wajen mutane masu ƙarancin tunani shi za ga shi a yanzu akwai mutane masu bin a haka kuma mutanen sun tabbata musu wai sahabban manzan Allah sun yan shi'a sun ce sahabban manzan Allah sun yi ridda ko mutanen sun ta sahabban sun yi ridda an gane kamar yanzu mutanen da ke ta propaganda akan Muhammad bin Abdul Wahab ai mutane da yawa da ba sa so a karanta littafin Muhammad bin Abdul Wahab sun san cewa idan za a tattauna ne akan dalili ba za su iya kada shi ba ya fi karfin su an gane sufaye sun taso wa muhammad bin abdulwahab sun yi rubuce-rubuce shi ma ya nashi rubutun an gane ko idan ka karanta littafin su ka karanta littafin shi ya fi su hujja yan shi'a sun yi rubuce-rubuce shi ma ya yi nashi idan ka karanta hujjoji sai ga nashi ya fi nasu sai suka fahimci cewa idan aka ce za a buga ne ta bangaren hujja muhammad bin abdul wahab zai samu galaba a kansu an gane ko to yanzu ya za su yi abin da za su yi shine su yi amfani da farfaganda tunda mutane suna kallon su a matsayin malamai ga mutum ya yi rawani gashi da gemu gashi yana cewa Allah ya ce annabi ya ce ah, tunda ana kallon su a matsayin malamai cikin sauƙi za su yi wa mabiyansu ƙarya ko mabiyansu ya dana su an gani cikin sauƙi za su yi wa mabiyansu mai ƙarya ko mabiyansu su yadda da su to sai suka yi amfani da wannan dama tun da mabiyanmu sun yarda mu malaman su ne bari mu mulmulo ƙarya mu jingina mu wannan bawan Allah domin kada ya canza musu tunani daga aqidan mu zuwa ga nashi to da wannan ne malaman sufaye da malaman shi'a suka taso wa da'awa ta Muhammad bin Abdul Wahab da rubuce-rubuce na ƙarya da farfaganda na ƙarya da yarfe domin kogarin ganin sun bata muhammad bin abdul an gane kuma ita gaskiya tana da wani abu ne takan daɗe ba ta bayyana ba amma lokaci kaɗan sai ta fito kuma ta yi ƙarfi wanda in ta fito ko ba ka iya tare ta an gane hausa suna cewa idan rana ta fito tafin hannu baya ne to kun gani to kaga yanzu muhammad bin abdulwahab ya fi shekara wajen 60 zuwa wani abu ko fiye da haka ana ƙoƙarin a kange mutane daga da'awan shi amma yanzu ba da'awar ta fito ko ba ta fito ba ta fito Allah da ya tashi fito da da'awan sai fito da da'awan ta hanyar jami'atul islamiyya sai zama to saudiya ta gina jami'a mutane suna ta zuwa daga kasashen duniya suna karatu sai a ɗauko littafin wannan bawan Allah da ake cewa ba yahude ne ake cewa zindiki ne ake cewa a nisance shi sai a ɗauko a karantar da mutum ki ah dama wannan shi ake cewa ba yahude dama wannan shi ne yahudanci in dai wannan shi ne yahudanci to kuma duka mu yahudawa ne na ba san gane sai mutane da yawa suka fara karatun littafin wannan bawan Allah har ya zamanto mutane sun kudirce da awansa suka gane ashe da awansa shine ma asalin da awata ta ahlus sunna din shine asalin da awa na gaskiya sai gashi yanzu da awata ta salafiya tana ta bazuwa a cikin duniya yanzu bayan 'yan bidi'a da makiya da kafirai sun daɗe suna farfaganda na ɓata to wannan shi ne almuhim dai abinda muke magana shari'ar musulunci ana karɓo shi ne daga hanyar malamai malamai su ne suke karantar da shi malamai su ce yin bayaninsa an gani wale annal ulama wali annal ulama an anbiya domin su malamai su ne magada annabawa malamai su suka zauna akan kujera na manzanci suna karantar da mutane sakon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara annabawa ba su gadar da dirhami ba ko dinari Me suka gadar innama warrasu il. kawai sun gadar da ilimi ne ko annabawa sun gadar da ilimi ne saboda haka faman akazahu akazahu akaza bi hazzin wasirin min mirasihim duk wanda ya riko da ilimi to ya yi riko da wani rabo cikakke daga gadansu an gane wannan ko to saboda haka ba karamin makiyin musulunci bane mutumin da zai ringa kushe malaman sunna domin kokarin haramta wa ɗaliban ilimi fa'idantuwa da ilimin ɗaliban sunna ilimin malaman sunna أما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة أما كافر تشوى ya شيما wani irin ونئرم برنانة تارن جماعة mai girma. Wahiyar hiya al-fawda wal hurub shine rashin tsari da kuma yaƙi na cikin gida idan ya zamanto mutane in an fata shugabanni suka batu zai zamanto mutane suna neman su da sharri zai zamanto mutane suna so su tawaye daga nan a hankali a hankali a hankali an gane ko ana fata shugabanni ana faɗin kurakuransu ana nan take talakawa za su fito su ce ba sa son wayannan shugabanni nan take talakawa za su fito su ɗauki makami a yi fito na fito da shugabanni na'am allati la ya'lamu mudani hayatiha illa Allah azza wa jal eh la ya'lamu mudani hayatiha wanda babu wanda ya san karshen ta in an fara wannan yaki yakin ba sasa yakin cikin gida in an fara shi babu wanda ya san karshe sai Allah an gani wato an san farkon yaƙi amma ƙarshen shi ba a sani ba da zarar mutane ya zama zo mutane ana shiga gidajen rediyo ana ɓata shugabanni ana rubuce-rubuce a jaridu ana ɓata shugabanni sannan ana shiga cikin social media ana ɓata shugabanni malamai suna hawa kan mambari suna ɓata shugabanni a hankali a hankali talakawa idan abin ya musu tasiri za su fito su yi bore ga wayannan shugabannin idan suka yi bore ga wayannan shugabannin ƙasan za ta gagari malaman zama ta gagari talakawan zama ta gagari kowa zama an gane wannan ko in ka ji malaman salafiya suna cewa ba a yin tawaye ga shugabanni ka ji malaman salafiya suna cewa wato a daina hawa kan mumbari ana faɗin kurakuran shugabanni a nan wajen ba wai suna so su gaya maka shugabannin ba sa kurakurai ba ne shugabanni suna kurakurai amma in za a yi musu nasiha akwai tanaji na musamman wanda shari'a ya nuna irin usulubin da za a yi musu nasiha wanda zai amfane su kuma ya amfani al'umma idan ka kauce ma wannan nasiha ka zo kan mumbari kana ta faɗin kurakuran shugabanni an gani a majalisin ilimi kana faɗa a cikin jaridu kana faɗa kamar kana gaya wa ainihin talakawa ne su nan gaba a hankali a hankali talakawa za su fara jifansu ko daga jifa kuma nan gaban suka samu dama makami ya ruwa su ba shi kenan kun fahimce ni ko kusan ina yawan maimaitawa don ma najeriya ta bambanta da kowane irin kasa ne yanayin halittar da allah ya wa ɗan najeriya allah bai yi shiga kowa ba a duniya muna da bambanci mai bambancin mu tun wani abin da aka kawo najeriya ya kan canza salo ko da musulunci ne ya zo najeriya sai an nemi abin kuskure ma na ba gano wannan yanayin policy na tattalin arziki da ake kawowa an yi amfani da shi a ƙasa kaza an samu nasara an yi amfani da shi a kaza an samu nasara in an zo najeriya sai canza salo na ba gano wannan yanzu wannan policy da aka wani canjin kuɗi an kawo shi ne don maslaha amma yanzu talakawa sun ƙaru ko sun cutu kun gani masu kawo shi sun kawo shi ne don jara amma ɗan najeriya da kansu za su mai da shi barnan wanda kowa zai ce kai shugaba wanda fa yayi kokari da ya kawo wannan tsarin wannan tsarin zai yi maganin barna to kuma maimakon ya maganin barna sai kawo barnan da ya bi shi kuma haka najeriya take an gani zan kawo muku misali a bangaren addini saudiya ta ce in mutum za shi aikin hajji lallai kada mace ta kuskura ta je aikin hajji sai da muharraminta shi wannan gyara ne ko banna mace in za ta je aikin haji sai da muharraminta to 'yan najeriya suka ce to tun da har an kawo wannan da mata suna zuwa aikin haji haka ruwan suna zuwa ko to yanzu ana so ya zama to mai zuwa aikin haji in mace ce tana tare da mijinta ko tare da mahaifinta ko ɗanta sai 'yan najeriya suka ce to in kin san wata ba san wata ba wala sai 'yan najeriya sai a samu namijin biza sai a samu wani namiji wanda mata ba taɓa ganin shi ba a duniyar nan a ce ke ga mijinki nan ke ma ga mijinki a ƙasa ta ce ke ga mijinki nan sai ga kaga an zo an haɗa wasu maza wanda ba taɓa haɗuwa ba sai a haɗa su aure za su yi aure daga nan zuwa saudiya an gani daga an ce ina mijinki ga mai gida na nan shi mun zai ba tsarancin shi ne mai gida mutum za shi bojan aikin hajji ne amma tun ana ya fara saba mahalla an gani to yanzu mafi yawan masu zuwa aikin hajji ba tare da muharraman su ba akan kirkiro musu muharramai tun daga hajj kam za a kirkiro wannan muharraman an gane to a kawo shi ita saudiya tana ganin ta yi gyara to yanzu wannan gyaran gyara ne ga 'yan najeriya ko ya kada zama banna ya kada zama banna duk wani abin da ka kawo shi najeriya kana tunanin gyara ne to yana kada zama banna ne to yanzu magana inkari ga shugabanni wallahi irin yadda malamai ke hawa kan mumbari su kace kace da shugabanni inda wasu kasashe ne ba za a yi sati ɗaya ba sai kasa ta wurga gaba ɗaya an gano wannan ko shi yasa shugabanni a kasashen a kasashen duniya gaba ɗaya idan malamai suka fara hawa kan mumbari suna suka shugaba kafin ka ankara an fatar da malamin saboda wannan malami yana so ya janyo wani irin barna ne wanda Allah kaɗai ya san ƙarshen shi amma a Najeriya nan wato karanci abin da ake fara yi ga shugaba shi na ringa jifan shi idan malaman suka zo suka aibanta shi ko wani abu nan gaba ana zagin shi ana mai ihu ko abin da ya kama da wannan to amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe nan gaba zan ga abin zai rikide tun da ana jifan shi nan gaba idan makami ya zo ya zo hannu za a nema ɗauki mataki ko tun daga yanzu yankin nafa sun fara ɗaukar mataki har suna yaƙar shugabanni da makamansu ga misalin ko mutanen da suke ɗaukar makamai su ma'in ta'adda da suke fitowa suke gaba da gaba da hukuma mai kuke tunani idan makamai zuwa hannun talakawan najeriya kun fahimta yi ta saboda haka wannan shine abin da ake gudu wajen kafirta shugabanni domin idan ka ce shugaba ya kafirta a ka'ida duk mutumin da ya kafirta bai dace ya zama shugaba ba wanda ya kafirta ya kamata ne a zartan mai da hukuncin kisa tun da ka ce shugaba ya kafirta abinda zai biyo bayan wannan shine kuma tun da ya kafirta dole ne a tuɗe shi ko bayan an tuɗe shi a gabatar da shi a gaban kuliya a zartan mai da hukuncin kisa an gane wannan ko to kaga anan wajen a wajen kokarin cire shugaba cewa a zartan mai da hukunci a nan shugaba kuma shi zai ce shi bai yi ba sai zo ya amfani da sojojinsa ya yaƙi 'yan tawaye a ta zubar da jini tsakanin sojojinsa da na 'yan tawaye an gani su 'yan tawaye suna tsammanin cikin shekara ɗaya sun cire shi an sa wani an gani sai gari ya waye su sai su ga an shekara 20 ana yaƙi somaliya yanzu shekara nawa ana yaƙi eh? to kaji wa somaliya ya kai shekara 34 tun nan tun tuna yake yakin somaliya to wani yakin somaliya wanda suka jagoranci yakin suna so ne su cire shugaban wanda su a wajen su yayi ridda sai a tabbatar da shugaba na musulunci kuma sun sun daushe abin kawai zai yi ne cikin sati ɗaya ko cikin wata ɗaya ko cikin shekara ɗaya to yanzu shi an shekara talatin da hudu ana yakin kuma babu alamar samun nasara a gare su amma irin jinin da aka zubar da irin dukiyar da aka yi hasara da irin mutuncin irin matan da aka yi wa fyaɗe matan aure Allah kaɗai zan iya yawan an gani? sannan ga abin da yake faruwa a Algeria yanzu wani shekara takwas kenan da wannan yaƙi na Algeria masu masu tawayen sun ɗauka cewa cikin sauƙi sun cire shugaban ga shugaban har yanzu yana nan yana mulki ga Libya shi ma ƙasar Libya ana nan ana ta zubar da jini idan irin wannan abin na faruwa ana samun matsala na gudanar da rayuwa sai daga abinci ya yi tsada kai samun abincin ma wahala sannan aikin ma da za ka yi ka samu abincin ai zaman lafiya ke kawo kai aiki ko kasuwanci da ake gudanarwa don a samu kuɗi hada-hada an kaga yana gudana to akwai zaman lafiya ne ta saboda in ana yaƙi ana wannan zubar da jini kasuwanci baya yiwuwa noma baya yiwuwa ziyara baya yiwuwa zumunci komai baya yiwuwa kaga ta bangaren duniya abubuwa da yawa na su lalace ta bangaren addini ba wato a zauna a je a saurari wa'azi ba zai yiwu ba irin zuwan da kuka yi nan don ku saurari karatu a masallaci in ana farin wuta wa labari zuwa nan wajen kowa yana nan ya samu waje ya boye kun fahimci wannan ko to saboda haka shi yasa magabatan suke cewa wato yin tawaye ga shugaba suna kiran shi fasadu dini wa duniya lalacewan addini ne na duniya an gani idan mutane suke kawo ga shugabanni addinin su ya lalace ba za su iya yin sallah cikin kwanciyar hankali ba ba za su iya yin karatun addinin cikin kwanciyar hankali ba wasu garuruwan ma karatun addinin an daina kenan wasu garuruwan in an shekara 20 ana yaki za a shekara 20 ba a karatu za a shekara 20 cikin jahilci duk yaron da aka haife cikin wannan shekaru zai zama to ya taso ne cikin jahilci da rashin sanin addini an gano wannan ko to kaga wannan ba karamin barna ne ga addinin mutane sannan barna ne ga rayuwa tun da dai gashi nan dan canjin kuɗin da aka yi mai ya cikin yanzu canji aka yi kawai yaya ya muke ji a jikinmu to ina kuma inda ka je ma ka yi aiki ka samu kuɗin ba zai yiwu ba Allah shi kiyaye ولذلك فيجب الحذر من مثل هذا saboda haka yana wajaba a yi taka tsantsan daga misalin wannan ويجب على من سمع أحد يطلق هذا القول eh, yana wajaba ga duk ya ji wani yudliqu hadha alqawl yana sakin irin wannan magana shugaba wani kafiri ne malam wani kafiri ne malam wani zindiki ne an yansa wajibi ne kaji mutum yana faɗin wannan kai masa nasiha in ka ji wani mutum yana bata shugaba yi masa nasiha in ka ji wani mutum yana bata malami yi masa nasiha saboda shi ba wai batancin kawai yake so ba yana so ta hanyar batancin a ɗauki mataki wasu ma cewa suke yi wallahi manya-manyan cikas ɗin mu masu kawo mana cikas wallahi su ne malamai wallahi ta ba don malamai ba da an gama malamai su ne masu gaya mana wai mu ji tsoron Allah mu yi hakuri akan zalunci shugabanni kaza kaza wallahi babban matsalar malamai komai sai a ce a ji tsoron Allah to dan uwa in ba ce ka ji tsoron Allah ba wa za ka ji tsoro a ce ka ji tsoron kenan to mutane da yawa sukan ce babban matsalan su kaza ai kasar Faransa wani musulmi ne bai kawo misali da revolution na Faransa ai kasar Faransa da aka zalunce su shugabanni fitowa suka yi suka ba da ransu wajen kokarin ganin sun kwatowa 'yan baya kai din nan ka zo ka yaki shugaba ba wai ka kara addini ba kwato ma yan baya su ci abinci akan ka taimaki wani ya ci abinci ne ka ba da ranka ba wai ka taimaki wani ya ke tsaya kan addini ba suna ba gane wannan ke za ga wasu suna kawo wallahi babu abin da zai gyara kasar nan face a yi fito na fito da wa'annan shugabannin to shi mai wannan magana bai san cewa ba za a iya fito na fitan daga baya kuma shugabanci gagara wallahi ana iya zuwa a fito an ma kifar da wannan shugaba sai a rasa waye ma zai hau a gari a yanzu halin da ake cikin zaka sannan kila akwai nau'i nau'i na yan tawaye kowa yana jiran ta kwana ne yana jiran ko ta kwana ana kifar da gwamnati sai ga kowa da nashi zuga din shi akwai zuga ne kala kala kowa da makamin shi yana jiran shi ya hau kan mulki a gari haka za a yi yaƙi tsakanin yan tawaye kasan ya gagara zaunuwa kamar yadda libya ya yi kaga libya an samu an kifar da kanzaki amma kuma wane ne zai hau mulki yanzu ya gagara an gani saboda wani lokaci ba wai ku revolution din bane kuna iya yin revolution din amma kuma daga baya a rasa wane ne zai shugabanci shi ma anan sai an shekara wajen talatin ko arba'in ana zubar da jini sannan in kowa ya sha wuya sai a fara tunanin a zauna a yi sulhu to kila kuma wanda za su yi muku mulkin a sulhun kila ma gara na da an wannan ashe wannan ba hanyar kawo gyara ba sukan shugabanni da sukan malamai ba shi zai kawo mana gyara ba wa yukhawwifahu billahi azza wa jal kuma wato ya tsoratar da shi in kaji mutum na zagin shugabanni yana zagin malamai ka tsoratar da shi Allah wa yaqulu la yace masa idza kunta tara anna shay'an min al-af'al kufrun min alimin min al-ulama idan ka kasance kana ganin lalle wani abu daga cikin ayyuka kafirci ne daga wani malami daga cikin malamai cewa malam wani abin da ya aikata kafirci ne falwajibu alayka an tattasila bi abin da yake wajibi a gare ka ka sadi da wannan malamin wa an tunakishahu fil mawdu kuma ka tattauna da shi akan wannan mawdu'i kun ji abin da ake yi nan ka sadi da malamin ka tattauna da shi in kana ganin malamin ya fada cikin bid'a ne ko ya fada cikin kuskure maimakon ce ka zo kana bata shi a gaban mutane ka zauna da wannan malami ka nuna masa kuskurensa bil hikima wal mau'izatil hasana hatta ya tabayyana laka al'am har al'amari ya bayyana gare ka wannan shine ka'idan da ake bi akai an gane ku duk wani ka'ida da ka dauka wanda ba wannan ba to ka fada cikin kuskure mai girman gaske Allah shi taimaka na'am Ora, mentira. to a amfani da shi a yi tambaya kawai shi ne. to assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da albarka a rayuwa malam cewa munafiki baya mutuwa ranar litinin shin ya gaskiyar wannan magana kajo wata sabon magana kuma wai idan mutum munafiki ne ba zai taɓa yiwa ya mutu ranar litinin ba da sauransu Ku gaskiya wannan magana ne ba taɓa ji ba sai yau ban taɓa ji an ce wai in dai mutum munafiki ba ne ba zai mutu ba ranar litinin dan su mutane a tunaninsu duk wanda ya mutu ranar litinin dan aljanna ne to ba haka ba ne ana iya samun zindiki kafiri ya mutu ranar litinin an gane ku shi dai abin da aka ce mutuwa ranar litinin alama ne na kyakkyawan cikawa amma ba tabbas bane ba in an ce abu alama ne ba ana nufin tabbas bane zai iya yiwuwa mu ga alamun kyakkyawan cikawa amma ƙarƙashin ƙasa mummunan cikawa ne an gane ko amma idan mun ga mutum ya mutu ranar litinin za mu mai kyakkyawan fata cewa insha Allah ana mai fatan dan aljanna ne shi amma zai iya yiwuwa kuma ba haka bane kun gane kamar mutumin ne da ya mutu ya kalmar shahada shin za mu iya yanke mai hukunci mu ce wallahi wani dan aljanna ne a yin kalmar shahada alama ne na kyakkyawan cikawa inda ce faɗin kalmar shahada kawai shine shiga aljanna da fir'auna ya shiga aljanna hatta idza adrakahumul gar adrakahumul gar قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين hatta idza azraka hulgar har sai da nutsewa ya riski fir'auna fir'auna ga ya nutse cikin teku sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il yace nayi imani lallai babu abun bauta sai abin da banu isra'il suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yau ina daga cikin musulmai sai Allah ya ce mai al'ana wa kar aswaita qablu wa kunta minal mufsidin yanzu ne za ka yi kalmar shahada alhali ka saba gabanin wannan lokacin kuma ka kasance daga cikin masu barna kuna ne yayi to nan wani fito za mu fitar idan mutum ya yi kalmar shahada ya zama to lokacin da ya kalmar shahada nan mala'ikan mutuwa ya riga ya zo zai cire ransa ya ga mala'ikan mutuwa sai ya kalmar shahada ba zai amfani shi ba an ce yi kubalu tawbatul abd malam yugargir ana karban tuban bawa matsar bai kai gargara ba gargara shine idan mala'ikan mutuwa ya zo zai cire ran to mutum ya kai gargara ko da ka yi kalmar shahada ba zai amfani ba amma idan ka yi kalmar shahada kafin mala'ikan mutuwa ya zo to wannan kalmar shahada na gaskiya ne zai tasiri to tun da dai wannan matsalar na gaibi ne ba za mu san lokacin da kai kalmar shahada shi lokacin da kai kalmar shahada lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ne ko kafin lokacin tun da ba mu sani ba sai mu ce wane ya yi kalmar shahada wannan kalmar shahada alama ne na kyakkyawan cikawa amma ba za mu ce wallahi dan aljanna bane kun fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine kaga babu tabbas cewa mutumin da ya mutu ran litinin dan aljanna ne alama ne na kyakkyawan cikawa Allahu a'lam wa alaikum assalam mun bari eh suna yin ba saboda akwai da su ba ne. wannan magana ba gaskiya malaman da suke hudu ba sukan shiga wajen gwamna sukan shiga wajen shugaban kasa wallahi yanzu akwai taron da ake kira na manyan malamai in an kira taron za ka cewa wa'annan malamai da suna hamasa su ne ake gayyata ga su da gwamna ina ba kan gane akwai sanda gwamna ma zai ce to na kira malamai ne ku bani shawara ya fi gashi ba za su iya faɗin komai ba sai idan sun zo kan mumbari sai su kama ihu in dai da gaske ne ba fajin tsoron shi ai ga ku gashi ku gaya min shi kuma akwai mutanen da har cikin asorok suna shiga wajen shugaban kasa ko malamai ne za su je su same shi su zauna da shi a tattauna al'amura a gane ba lallai ba lalle a ce kai ne kake da ikon ganin shugaban kasa ko gwamna in akwai malami dan uwanka ka dauki wasiƙa ka bashi dan Allah ka bashi gaban kasa ka fahimci na ai saboda haka ba gaskiya bane wai malami ya ce ni bana iya saduwa da kaza bana a shugaban kasa yana yana da lokaci wanda yake gayyata malamai a tattauna al'amura shi ma gwamna yana da lokacin da yake gayyata malamai a tattauna al'amura na matan gane sannan idan malami yana so ya isar da sako akwai masu ba shugaban kasa shawara ta bangaren addini kana iya ba su ainihin wasiƙa ta ce gashi shiga Allah kana so ne kai ya liƙa ba shugaban kasa hannu da hannu in ji ka yanzu idan ka yi wannan kai ka kubuta shi wannan idan ya ɓoye bai isar ba shi Allah zai kama na yi iya ƙoƙari na na rubuta wasiƙa na ba wani shi kuma wani saboda wani burin shi na duniya sai ya ɓoye wannan abu shi da Allah gobe ma Allah bai tambaye ka ba an fahimce ni na'am ne eh wani lokaci ma zai ga mutum ya an halarci wanda zai ga shugaban ma ana ta shi ne ma ai gaskiya mun wannan mulki naka sai dai mu ce alhamdulillah ai kaza kaza kaza sai kuma a lokacin da ya kamata duk wani sako a isan maza? tunda shi ne zo? to ba zai ba kun gane kuma abin da na faɗa ba lalle a ce kai zaka isar da sakon ba in akwai wanda shugaban ke jin magana da ba shi sakon ya isar

kuma kamar yadda ka faɗa abin akwai zafi nace kamar yadda ka faɗa abin akwai zafi duk mutumin da ya zalunce ka za ka so ka ɗan furta wani magana ko ka samu kwanciyar hankali misali an gane wannan ko to amma dai abin da ake gudu shine in za a zauna a tattauna kai ka tattauna da wannan wannan ya tattauna da wannan wannan ya tattauna da wannan in kamar kasashen larabawa ne yan najeriya mu halittar mu daban yake kasashen larabawa in za a yi magana kan shugaba wallahi koyewa ake akwai sanda in za ka kira saddam sai ka ce na gaban mota Ya rabawa. in kana zagin shugaba za ka saka shi suna waje waje ka gane wannan ko su a wajen su shugaba in ka zage a kama ka wani hukunci ne mai tsanani saboda zagin shugaba yana bude kofa zuwa ga rena shi rena shi na kawo magana rashin doka da oda rashin doka da oda yana kawo a ɗauki makami a yi tawaye in tawaye nan ya faru ƙasar na lalacewa gaba ɗaya idan gara zama a gane wannan ko da saboda haka shugabannin kasashen larabawa ba sa sassauci ga malami in ya soci shugaba haka nan kai ma talaka in ka soci shugaba ba sa sassauci yanzu ka je misira ba su yarda a ringa taruwa ana tsira ba irin yadda mu yanzu a na nan zaka mutane goma suna tattaunawa su tsoro suke ji su tunanin su tattaunawa na ana yi ne kan su shugabannin sai yan sanda su watsa kuma yanzu yadda muke karatun nan a nan wajen hukuma za ta zaɓi mutane kamar guda biyar tana biyan su albashi don a yi aiki akan masallacin me ake gudanarwa a masallacin a gani saboda duk wani abu wanda zai kawo yin tawaye suna toshe shi to daga cin abin da ke kawo yin tawaye yawan furta zalincin su in kana yawan faɗin mutum ya zalunce ka to kana gaya ma wannan shi ma wannan zai rena shi shi ma wancan ya rena shi wancan ya rena shi daga renawan to wani abu zai biyo baya duk wanda ka rena shi in ba ka ganin mutunci za ka iya komai an gani tun da kaga shugaba zai zo ana jifan shi ana mai ihu to haka samu damar da ya wuce wannan ba a gani to abin da kun ga malamai suna magana kada a mai inkari ba wai ana son zalunci shi bane sakamakon abin da zai fara zai faru ne ana so a kusa da wani banna da sannan da ya fi shi shine abin da ake gudu shine maslaha yau in zaka je kaman a ɗaki ka ɗan tattauna kila kai da iyalanka da ka wuce ta wannan amma ka ce ka yi shiru <laughs> na akwai wani karin magana wai wal mazdur la budda an yanfusu mai ciwon kirji ba makawa sai yayi kaci in mutum na ciwon kirji wani tsotaran sai ya tofar da majinin da ke taruwa a nan in bai tofar ba hankalin ba zai kwanta ba <laughs> wa alaikum salam kai eh, da duk wanda abin ya shafa in bangaren shugabanci ne shugaban ya maka bayani abin in bangaren addini ne malami ya maka bayani eh duk wani bangaren za a za a mai shi zuwa ga wanda ya dace da wannan bangaren ne eh wa alaikum salam ana yi na eh. Na'am. Ya eh. eh, abinda abinda malamin faɗa shi ne wato su kamar masu dukan shugabanni suka yi bangaranci idan suna son shugaba duk laifin da ya yi za su rufa masa ma su ɗauki littattafan 'yan salafiya da suke cewa ba a yin inkari da shugaba a kan mumbari a bayyane shugaban ya yi kuskure ga yadda ake mai siya, sai su ɗauki littattafan suna rabawa amma idan shugaba ya zo wanda ba sa son shi sai su ɓoye wannan littattafan sai su hau kan mumbari suna ta sukan shugabannin suna faɗin kurakurai da aibi kenan su din da ta faɗi sha ne su suna duban maslaha ne kawai in shugaba irin wanda suke so ne za su ba shi kowane irin kariya ne in kuma shugaba ne wanda ba sa so za su bata shi ta kowane irin batanci to wannan kuma kuskure ne gaskiya ba daidai ba ne an gani ya kamata mu ahalu sunna ne mu karanci littattafan malaman sunna yaya ake mu'amala ga shugabanni sai mu yi mu'amala da shugabanni yadda qur'ani da hadisi da fahimtar magabata ya hukunta amma irin wannan hayaniyan da ake yi da harjido da ake yi kaga malamai sun hau kan mumbari ana ta zage-zage ana faɗin aibin shugabanni ana faɗin kaza ana faɗin kaza to duk irin wannan ba fa sunna bane ko da ka ji wani malami yana kokarin ya kare wallahi kariya ce kawai wallahi ba dalili an gani zancen gaskiya shine abin da muka gaya muku cewa babu kyau yin hakan kuma an yi haka ne dan a cece ka daga fadawa cikin halaka saboda idan musibin ya faru a nan ne za ka gane kuskurenka lokacin da kuma gane wani bai da amfani an gane to Allah shi kiyaye eh. to ai dama an daɗe yana yin irin wannan ba mafita an gane wannan sukan shugabannin bai haifar da ɗamin ido ga shi yanzu ba an gama sukan shugabannin sa gabata ba to yanzu wanda za a zaɓa yanzu nan gaba shi ma haka za a tsari a kan shi an yanda muke ne haka shugabannin mu suke yanda muke haka shugabannin mu suke duk dan Najeriya mafi yawan yan Najeriya kashi 90 da wani abu in kaga yana zagin shugaba to shi hasada yake da shugaban yana jin haushi da shugaba ya samu daman yin zalunci shi bakin cikin shi dama shi ma Allah ya bashi dama ya samu daman hawa shi ma ya zalunci ya muke gane haka muna gane haka ɗan ƙaramin mukamin da ya samu a ɗan ɓangaren shi a nan masu ya zalunci mutane ku fahimci wannan A ah, yanzu ɗan wahalar naira da ake nan baka ganin mu talakawa muna zalunta junan mu yau yau din nan na je zan yi transfer yau din nan na je zan yi transfer da na je zan transfer sai ya samu wani kuɗi wata mata tana wajen ta ce hawa bawan Allah kuɗin ya yi yawa ce zan wahalar da zan yi zan fa cire daga zan cire daga nashi account din na shiga cikin account dina kowanne ɗari uku uku ne ta ce ka ji tsoron Allah ka rika ni wata sana'a na ne ki daina shiga mun kaza kaza ta ce ina gama kada Allah rage mai to ina ina neman lalle in transfer din da sauri ɗari biyu na biya misali na ba san gane wannan to ɗari biyu aka yi wannan transfer din to kaga in wannan mutumin ya samu shugabanci eh zai so saya kamar haka a yanzu zai ce shugabannin na alzalimai ne su rike mana kuɗi to shi kuma yanzu daidai wajen da ya samu iko zai yi mai zai yi yanzu yadda muke canjin kuɗi ka ce za ka ba can dubu tamanin sai dai zai tura ma cikin akawun ɗinka ya ma taramfa ɗin dubu ɗari cin adalci ne wannan to mu talakawa muke zaluntar juna mu ina in mu ne shugabannin ina mu ne shugabannin ɓannan da za mu yi zai fi haka saka yadda aka faɗa din nan yadda muke haka shugabannin mu suke an gane ko da za mu gyara halayenmu wallahi da shugabannin da mun samu shugabannin masu sauƙi, da Allah zai karkatar da zukatan shugabannin mu zuwa ga tausaya mana ne amma duk tunaninmu wai muna ganin muna iya zaɓen shugaba na gari a irin wannan halin da muke ciki wallahi sai dai mu yi ta zaɓen tumun dare haka za mu yi ta zaɓen tumun dare mu yi ta nadama tunda har yanzu ba mu yi shirin gyara ba Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk